This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shirin namu na daren yau Lahadi, takwas ga watan Disamban 2024. Bayan an sha labaran duniya za mu sada ku da Baba Yakubu Makeri da ke kasar Ghana domin ci gaba da kawo muku rahotanni game da zaben wanda yanzu haka ake dakon sakamakon zaɓe. duk da cewa dan takarar jam'iyya mai mulki npp mahmudu bawumiya ya amince da shan kaye a zaben gabanin hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓe domin kawo muku rahotanni akan zaben na ghana yanzu ma za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa to ba tare da ɓata lokaci ba hawa sharif za ta karanto mana labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a ranar lahadin nan dan takarar jam'iyyar new patriotic party mai mulki a ghana mataimakin shugaban kasa mahamudu bawumia ya amince da shan kaye a zaben shugaban kasar bayan da ya gaza kawar da damuwar al'umma game da tangal-tangal inda tattalin arzikin kasar ke yi shan kaye a zaben da aka gudanar a jiya asabar ya kawo karshen wa'adi biyu na jam'iyyar npp karkashin shugaba na Akufu ado da ya game da matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da tsada kayayyaki da ɗimbin bashi Bawumia ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa al'ummar Ghana sun zaɓi abin da suke muradi. Mutanen Ghana sun zaɓi canji a irin halin da ake ciki kuma mun girmama zaɓin su cikin mutuntawa. Bawumia ya ce tuni ya kira abokin takararsa na jam'iyyar National Democratic Congress NDC tsohon shugaban ƙasa John Mahama ya taya shi murna. Magoya bayan Mahama sun rika murna da hura usir cikin annashuwa da tuni suka hallara suna bikin murna a wajen hedikwatar yaƙin neman neman zaben jam'iyyar da ke birnin accra mahama ya tabbatar a shafin na x cewa ya amshi kiran tayin murna daga bamuwiya dangane da nasarar da ya samu a zaben Majalisar Dokokin Amurka ta kinsa tsaf domin kada gura a makon gobe kan wani kudurin dokar tsaro na shekara-shekara da ya hada da kuɗi sama da dala biliyan uku na kamfanonin sadarwa domin yin waje da kayayyakin da kamfanin sadarwar China na Huawei da ZTE ke yi ta amfani da rukunin wayoyin Amurka da nufin magance matsalar tsaro. an saki rubutaccen ƙudurin mai shafi 1,800 a yammacin asabar da ya kunshi sauran ƙudurori a kan china da suka hada da neman wani rahoto kan ƙoƙarin da china ke yi na mamaye tsare-tsaren tsaron ƙasar amurka da wani nazarin sirri kan irin ƙarfin da china ke da shi a sabbin fannonin fasahohin zamani hukumar sadarwa ta ƙasa ta bayyana cewa an iya sayan waje da kayayyakin zai lakuma kuɗin dala amurka biliyan 4.98 to amma a can baya majalisar dokokin ƙasar ta amince ne da dala biliyan 1.9 kacal na gudanar da shirin cirewa da maye kayayyakin washington ta azazzali kawayenta da su ma su yi waje da kayayyakin kamfanin na huawei da sauran kamfanonin china daga tsarin sadarwarsu a yau lahadi 'yan tawayen siriya suka sanar da fara shiga babban birnin kasar damascus ba tare da wata alamar sojoji ba a cikin birnin sun kara da cewa suna taya al'ummar siriya farin ciki kan labarin sakin bursunoninsu da bayyana kawo ƙarshen karnin zalunci a gidan kurkukun sednaya ya dai wani makekin kurkuku ne da ke wajen Damascus inda gwamnatin Siriya ta garmake dubban mutane. 'Yan tawayen Siriya sun sanar da cewa sun samu cikakken iko akan manyan biranen Homs tun da sanyin safiyar Lahadin nan bayan kwana guda kashar da aka kwashe ana ba ta kashi inda aka bar mulkin shugaba Bashar al-Assad na shekaru ashirin hudu yana tangal-tangal sakamakon barazanar masu tada kayar baya da ke ci gaba da yin daren mikiya akan Damascus. An rika jiyo tsananin karar harbe-harbe daga tsakiyar Damascus Cruz inda a jiya Asabar mazauna yankin su biyu suka ce a nan take ba a tantance ko daga ina harbe-harben ke fitowa ba. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane shida a yankin kudancin kasar kwanaki goma da kula yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Daga isra'ila har kungiyar ta Hezbollah da Iran ke marawa baya suna fuskantar caccaka game da kare alkawarin yarjejeniyar zaman lafiyar da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin da ya lakume dubban rayuka a Lebanon tare da tarwatsa ɗimbin mutane daga sassan biyu. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar lafiya ta ce mutane biyar ne suka yi shahada, wasu biyar suka jikkata sakamakon harin ta sama da Isra'ila ta kai kan birnin Bethlehem. Haka zalika a wani harin na daban, wani jirgi mara matuƙi ya kashe mutum guda a yankin Derseyan. wuraren biyu suna da nisan kilomita 22 wato mil biyu a tsakanin su. Madalla a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma zan miƙa ragamar shirin ga Baba yahu Makeri a ƙasar Ghana domin ci gaba da kawo muku rahotannin zaben ƙasar na Ghana. Baba gare ka. To na gode Malama Aisha. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben ƙasar Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. sa'o'i bayan amincewa da shan kayi da ɗan takarar jam'iyyar npp mai mulki dr mahmud baumiya har yanzu hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen ƙasar ba amma dai al'ummar ƙasar na ciki da waje na ci gaba da mai da martani game da zaɓen a cikin shirin za ku ji tattaunawa da dr aisha laraba abdullahi tsohuwar kwamishiniyar siyasa a kungiyar tarayyar afirka ta au wadda ta jagoranci tawagar masu sa ido ta cibiyar yaga zuwa zaben na ghana akan yadda ta ga zaben to kafin mu kai ga bayanan masana bari mu fara yada zango a birnin yamai na jamhuriyar niger inda wakilin musulmin muni barma ya jiyo mana ta bakin an gana mazauna kasar Wannan galaba ta ɗan takarar jam'iyyar hamayya a karawarsa da ɗan takarar jam'iyya mai mulki lamari ne da 'yan Ghana mazauna Nijar suka ce bai zo da mamaki ba. Suna masu farin ciki da wannan sauyi. Sunana Abdulkarim Alhassan. Eh, Ghana a cikin kumasi na fito. Yana eh, mazaunin nan yamai. Eh, na ji daɗi saboda Muhammad ya taba mulki. Mun san mulkin shi yadda yake. Ya gina hospitals, ya gyara airports, international airport kuma ya gina schools kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa ce sa na ji daɗi da aka shi da kuma ni inda na ji daɗi yadda ba ma isis e ba su ma announce kamar zabe wanda ya ci ba amma sai bahomiya ya kira muhammad ya mai congratulation ya burge ni sosai ya ga yana gwana maturity cikin democracy sunana kamil alhassan don gane mazaunin nan mutum ne mai jin tausan talakawa shi muhammad ya dawa da yi gaskiya mun ji daɗi sosai da ya dawo don da zabe ne an ka kaddamar kuma allah ya sa shi muhammad ya ci zabe sai su ya kuri haka siyasa ta gada sunana haruna muhammad sani a ghana kumasi na nan nijar amma more eh to wannan sakamako da na ji lallai bai ban mamaki ba saboda shugaba mamman da ya dawo akan mulki na ji daɗi kwarai saboda akwai su aiki da yake yi ya bar su wannan akufa bai iya ya kammala komi ba tuni aka fara bayyana fata game da ayyukan da ya kamata john dramani ya mai da hankula kansu da zaran ya karbi ragama to abin da muke jira ya buɗa muna aiki na yi matasa su samu aiki hannu mu tasu ma mu koma gida mu kama sana'a don saboda nan gaskiya muna dubara ne muna gori mu koma gida sannan kamar yara matasa misalin ilimi ya yi karfi saboda kana da yara goma kai akwai wuya ka iya ka duba su da makaranta su da sadin ilimi ya yi wato su da haka ya zo ya gyara muna wajen komai ya zo da kamata yaran mu su yi a kafin ya sauka ga mulki ya akwai project da daman da ya fara shi ya kufa da ya zo bai karasa ba ya sani na ji da aka maido shi zo ya karasa ayyuka masu kyau da muhimmanci da ya fara kuma ya kufa da ya zo ya abandansu kuma muna fata dawon shi na biyu ga ya ci gaba da aiki na kwarai wanda 'yan kasa za su ci amfani abin. Eh, ni ne muhammad ibrahim da aka sani da makiwu fata na gare shi kawai shine ya haɗa kan 'yan ƙasa yanzu ba batun siyasa na biyu ta fannin tattalin arziki saboda tattalin arzikin ghana da yake da shaida a ce da Allah gyara. Zaben na Ghana wanda aka gudanar a wani lokacin da juyin mulkin soja ya zama ruwan dare a Afirka ta yamma abu ne da ke tattare da manyan darussa in ji wani matashin makarantar da ake kira Ecole Democratic Abdulnasir na hantsi Jori. Kasashen Afirka musamman 'yan siyasa waɗanda ke cikin opposition ya kamata su yi imani da cewa idan suna da program na kwarai wanda zai iya sa a gamsar da al'umma to za su iya su samu iko ba tare da sun jirai a yi juyin milki domin a maida musu liddan iko. Faduwar ɗan takarar jam'iyya mai mulki bugo da ƙari mataimakin shugaban ƙasa a gaban ɗan takarar jam'iyyar adawa kuma tsohon shugaban ƙasa abu ne da ya gaskanta hasashen masana waɗanda a baya suka hango yiwuwar makamancin abin da ya wakana a zaben biyar ga watan Nuwamba a Amurka inda Trump ya doke Harris. lamarin da ke kara tabbatar da matsayin ghana a jerin kasashen da suka goge kan sha'anin demokuraɗiyya sule mummuni barma mai amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma a nan cikin gida kuwa wasu magoya bayan jam'iyyar ndc da ta lashe zaɓe da na mpp da ta sha kayi sun yi wa wakilin muridwan abbas bayani a wata tattaunawa da ya da su a wannan rahoto da aiko mana A babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar Ghana wadda aka gama dai a jiya tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi nasara gagarumi zai koma bisa mulki karo na biyu tare da 'yan majalisa masu yawan gaske. Ko da dai yake hukumar zaɓe ba ta bada sanarwar wadda ya lashe zaɓen batukun. Fitowar abokin ɗakararsa mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumiya ya bayar da sanarwar shan kayi ya jefa

so sabon gwamnati dai a duba muna yaran mu da aiki gari kuma ya zaunu ko ina ya ji daɗi asiya mani mun ji daɗi abokin mu dan uwan mu diyan mu ya zo kan mulki mun ji daɗi kuma da ya zo ga zai zo ya gama hankulan yaran mu ya so su yi guda na son gwamnati ya duba kasa ya gyara mu da kasa kasan mu yayi kyau aiki ya zo gari wannan muke yi muna yi kama eh, MP mu ya win kuma gwamnati kuma da muke so kuma ya kuma da muke wannan shi kenan muke ta yi muna fata sabon gwamnati in ya zo abin da zai mu da ƴaƴan mu su samu aiki na'am su yi shi muke fata muna yi mai addu'a muna kai mai addu'a in ya zo ya samu mu ma ƴaƴan mu kuma da ba su aiki su samu aiki su yi Tun da dai lamarin na ƙasa ne ya kamata a ji kuma na 'yan adawa ga abin da wasu MPP ke cewa. Sunana Malam Haruna Ibrahim wannan cikin jami'an MPP abin da ya zama na batun ajanda 111 muna fara cewa wannan gwamnati ya kokari ya ci gaba da shi ba kuma da batun sukurai da ake na taimako wuri yara kuma ya ci kuma ya dace mun fatan mu kenan kuma kada kuskura ya bar abin ya ci gaba da abin shine mafi alhairi Allah sa mu dace alhamdulillah muke ciki yanzu sarkin ganda ya sabon ganda ya zo nan muna roko Allah ba mu lafiya mu da shi abin da ya ce ya gwada mu yayi nan Allah ta yi muna muna bayan shi Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Radwan Muktar Abbas. A can nahiyar Turai ma wasu 'yan ghana sun mai da martani game da wannan zaben da aka yi wanda wakiliyanmu ramatu garba baba ta aiko mana a cikin wannan rahoto sunana ajiya latifatu abdullahi na fito daga ghana to ma ina jama yanzu aka <laughs> mun gode allah ya yi muna ina son ndc don allah suna son ci gaban musulunci sun bari musulunci ya ci gaba mm. kuma yanzu sun bari mun gane kamar cikin ikon allah inda ndc suka zo abin da baya baya ba shine 24 economy na 24 economy shine kamar yadda muke kasan wajen ga ana aiki ana rana shift ana na safiya na rana da na marance kuma zuwa gari ya waye kuma wai an rage mana kudin aji saboda kudin aji ya hau wannan da bance gana kadai amma na gana ya yi ban tsoro cikin afirka ni ne khalifa ina nan germany born muna murna muna gode ma ubangiji da ya sa murna cikin zuciyarmu kuma special mun da muke irofin nan in gode ma Allah da ko da shi mahmud baumiyan ma ya cima da ya muna daji amma abin da ya sa ba mu son ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane su nawa za su gwada mai abin da zai yi shekara takwas ba abin da suka kulla wallahi shaidai kudin kaya ta zuwa bisa sunana alhaji umar denis mahmud ni mutumin ghana ne mai zama a kasar jamus kuma ni ne vice chairman na kungiyar ndc a jaman baki daya ko da yake electoral commission ba su fito sun declaring wannan ci zaben ba amma mataimakin kasa na gwamnatin npp wato alhaji mahmud baumiya ya fito ya mika hannu ya jefa tawul ya accept defeat ya kuma congratulate tsohon shugaban kasa john dramani mahamma wannan yana nuna cewa ghana gaskiya mun zabi demokrasi as eh, hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu eh, mutan ghana abu ne mai sananin wuya a kasashen yammacin afirka ko ko in ce afirka baki daya to suna na fa'i zabawa na magana da ga from germany muna munna kwarai muna munna sosai saboda sabon gwamnatin mun ga yana da shirye-shirye ne aje ma mu musulmai dewa in ka zo garin mu garin ghana ba kasan musulmai ba ne shi yasa in da kyar muka samu holiday in za a yi kamar eid yasa shi ya ba holiday nan na problem ya promise mu ya ce in ya zo holiday nan ya kara guda shi yasa yanzu mun samu holiday biyu shi ya zo kan farming ko mu youth gada muka kare school wani na neman wani aiki misali maybe poultry farming kisashe opponent sun zo suna kiran shi wa akwukwon kicin kicin tun ba nan akukon kicin kicin kenan ka su kananan kaji shi kai kiwon shi a gaida ramatu garba baba da wannan rahoton masu sauraro kada a shafa wannan shiri ne na musamman kan zaben ghana da sashen hausa da murya amurka yake gabatarwa daga birnin accra Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama ne suka turo wakilai domin sanya ido a kan zaɓen ciki har da cibiyar raya harkokin demokaradiyya ta yaga afirka wadda dr aisha laraba abdullahi tsohuwar kwamishiniyar siyasa a ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta jagoranta wadda kuma ta mana bayani akan yadda ta ga zaɓen zaɓe an yi an gama lafiya a lokacin da muka iso tim mu sun fara iso tun biyu ga watan disamba mun iso mun samu dai ana ta shirye-shirye amma irin akwai tsokaci da yawa 'yan opposition 'yan hamayya kenan wanda suke hamayya a wancan lokacin hmm. suna zargin hukumar zaɓe da cewa tana haɗa kai da gwamnati za a yi shinku haka da sauransu to muka je muka tattauna da hukumar zaben suka nuna mana su dai fa gaskiya suna shirye kuma duk kokarin da za su ga cewa sun yi adalci ma kowa za su yi to hakan dai kuma shugabanni duk ana bin kan manya haka ana daddana yan takarar akan cewa da Allah da annabi dai su san cewa da abin da ake ciki zaman lafiya dai shine komi zaman lafiya fi zama dan sarki to muka waye gari ranar zaɓe jiya abin sha'awa shine mu da inda muka dudduba tare da ma'aikatanmu an yi zabe cikin zaman lafiya kuma abun sha'awa shine kamar misali a najeriya in za a zaɓe za a kukula shaguna za a hana eh, zirga-zirga a cikin gari a nan dai ko ina shaguna na buɗe mutane na zirga-zirgansu sai dai kawai kowa zai je ka ƙur'an shi idan ya gama ya tafi gida sai lokacin da aka zo lokacin kidaya ne sai mutane suka dawo kuma aka yi kidaya tare da su to ba dai za a ce ba wani dan wata yar fitina ba domin akwai wanda ya rasu mutum ɗaya akwai 'yan kaɗan da suka ji ciwo amma maganar wai fitina hakan nan da rashin hankali gaskiya ba mu gani wani abu mai tsanani ba an yi komi an gama lafiya to babban abin sha'awa din shine kuma muka wayi gari yau kuma ɗazan da safe sai kuma shi wanda mataimakin shugaban ƙasan yanzu wani dama shi ɗan takara ne shine abokin hamayyan tsohon shugaban ƙasa president john mahama ya fito gaban jama'a ya bayyana cewa fa shi fa daga sakamakon da ya bayyana musu cewa ya riga ya rasa zaben nan kuma yana barka ma tsohon shugaban kasa john mahama da ya samu wanda shine yanzu zababben shugaba ya kuma masa addu'a allah ya taya shi riko kuma ya yi barka ma duk ya godiya ma duk wanda suka zaɓe shi har da ma wanda ba su zaɓe shi ba saboda ya ce ƙasarsu ta gana ta fi komi a gare shi to kaga wannan abin sha'awa ne to ya zaki alakanta abin da ya faru a zaben da ghana da halin da ake ciki a yankin afirka ta yamma wannan yanki namu na afirka ta yamma west africa wanda muna fama da barazanar juyin mulki har ma ya kai ga wasu kasashe ma da suke ganin fita daga cikin sai da yawa ecos sai da yawon ya fi musu amfani to kaga akalla yanzu mun yi zaɓe gurin guda nawa kenan mun yi a senegal lahiya lau mun yi a liberia nan ma an yi runoff kuma shi ma shugaban kasan da wanda ya faɗi wanda shine ke kan gado president jaju ya fito shi ma shela cewa ya rasa kuma ya rasa ya rungumi kaddara kuma ya addu'a ma wanda ke kan kujera yanzu allah ya taimake shi kaga mun ga biyu kenan muka tafi liberia eh, gashi nan kuma yanzu gashi nan mun gani a nan ghana to kaga in tafiya ta ci gaba haka wala allah a ci baya da muka samu na abubuwan da na bayyana maka na su juyin mulki din da sauransu da bangarewar ita kanta kungiya din wala Allah sauki zai samu kuma a mutuncin dimokuraɗiyya a wannan yanki din zai dawo. To kamar yadda aka ce mutane ba su fita zaɓe sosai ba. To ko menene hakan ke nufi a ci gaban demokuraɗiyyar kasar. To ka san yanayin ƙasar a shi dai dukansu dai kaga wani 'yan takarar guda biyu daga yankin arewa suke kuma yawanci inda mutane din suke tanan ta ƙasa ne yankin kudu din nan kira da wajajen ashantin nan so kaga idan abin da ake kira ton da turanci din ya yi ƙasa da yawa to ya nuna cewa dai wannan yankin ne dai ba su fito yadda suka saba fitowa ba wani aladan ba su da dan takarar kansu ne wala Allah ba za ka ce tabbas hakan bane amma dai wannan tattauna da su na nuna cewa to kamar dai to tun da duka dai yan takarar yan arewa ne yawa kamar dai yawa ba su saba fitowa kamar yadda suka saba fitowa ba to amma an riga an yi zaɓe an gama kuma wanda ya ci ya ci yanzu an riga an wuce nan fatan mu ya rungumi jama'a eh. Eh, da na wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba a ciyar da ƙasa gaba to sai dai abin mamaki har yanzu hukumar zaɓe ba ta fitar da wani sakamako ba har ɗan takara ɗaya ya amince da rashin nasara me za ki iya cewa kan haka to da muka tattauna da su a shekaran jiya ne muka zauna da su sun nuna mana abin da za su yi a shi kwana ɗaya ko biyu amma suka ce sun ba mu kansu kwana uku domin a shekarun baya da suka ce za su yi a cikin lokacin da suka bayar din da lokacin ya wuce sai zama da cewa kuma fitina ta tashi ana cewa ai kun ce za ku fitar da sakamako lokaci kaza saboda haka yanzu ba maka su zuwa talata ka gane in Allah da zuwa talata da za su fitar da shi to kuma ka yanzu yanayin duniya ta canza duka manyan eh, jam'iyyun nan guda biyu da NPP da NDC dukkansu suna da gurin tara sakamakon su ai shi tsohon shugaban kasa ma wanda aka zaba yanzu zababbe cewa ai shi daga sakamakon ma jam'iyyar hamayya ya san cewa ya ci kuma dukkan su biyun da muka tattauna da su kowansu ya gaya mana cewa eh, hukumar zaɓe tana ƙidaya su masu na ƙidaya saboda haka kawai su ne yanzu abin da ya rage ma hukumar zaɓe ta kawai ta tabbatar ne kawai ta kaddamar amma dai abu ne wanda yake ba a ɓoye ba. Dr. Aisha Laraba Abdullahi ke dam tsohuwar kwamishiniyar siyasa a kungiyar tarayya Afirka ta AU ta kuma jagoranci tawagar masu sa ido daga cibiyar Yaga Afirka. Muhammad labinu Ali dan gane ne mazaunin birnin New York a Amurka kuma mai sharhi akan siyasar kasar ghana ya faɗi wa abokiyar aikinmu aisha ma'azu cewa zababben shugaban kasa john rabani muhammad yana da manufofi masu kayatarwa wannan zaben da watan kungiyar siyasar ndc ta lashe menene takenta wai ka duba rayuwanka in idan rayuwan ya yi ma daidai kamar yadda da aka baro to ka je ka kada kuri'an ka inda kake so. To yanzu an samu abin da ake nema menene fata menene kuma abin yi nan gaba. E abin da ya saura shi ne sabon shugaba John Dramani Muhammad Minci yana da shirye-shiryen da yake zai zo da shi shine ya taimaka ma matasa kasar Ghana a yi aiki aikin da za a iya mutum aiki guda mutane uku su yi manan shi in kamfani za ta yi ta doki yara wanda zai zo na safe wani ya zo da rana wani ya zo da daddare gwamnati za ta yi kokari ta taimaka saboda rashin aiki shi ya sa mutane watan ke kuka na farko kenan na biyu wurin tattalin arzikin kasar ghana da yake gwamnatin da yake su yanzu haka suka suka sha kashi sun kwashi mado kudaden kasar ghana shi yasa gwamnatin nan ta ajiye za ta kawo wani ka'ida cewa duk wani abin da wani ya saci kamar yadda buhari ya yi a najeriya in hmm. ma ka kawo ka samu ragowa ko kuma a'a a bi ka gida a je a kwace kuɗin shi ake kira operating collecting menene lutan shell da suka to kaga idan aka karba wani abu ne aiki kuma da shi wani abu ne ina tabbacin cewa za a yi aikin baya ga wayannan wasu ai wasu irin ayyuka ne aiki na tukuru jani yake gaban shi John Dramani yanzu? Abin da ke gaban John Dramani Muhammad na farko shine duk wani abin da yake suka sa Ghana ciki yanzu haka kasar Ghana ya kamata ya fidda Ghana cikin bashi. Don za ka maganar da nake yi kenan. Bashin da muka yi daga watan IMF an suspend bashin mu fashe an shiga wurin shekara 2026 sa'annan mu so mu biyan basun su kanmu. A turanci an suspend Ba su kan da ake bin gana Saboda mai Ghana ba ta da kuɗi da zai ke za ta biya wa. bashin da ake binta. Halin da gwamnatin ta sa wato kasar Ghana ciki kenan. Shi sa yanzu haka na magana da ke cikin kashi dari shugaba John Dramani Muhammad ya lashe wato kashi hamsin da shida da digo uku da hudu. Sannan kuma duk wanda kika sani ministoci da aka san su gagarumai cikin gundumomin da yake cikin babban kasar Ghana Ankara duka watan zaben sun yi kasa. To yanzu kaga ba gane kawai ake zaɓe ba na ba ana zaɓuka da yawa a Afirka. Uh, wani darasi zan ce uh, sauran kasashen afirka za su yi koyi da shi ganin yadda ba tare da an yi wani ja ja ba ana nuna alamu kawai ya fito ya bayyana cewa na amince da na sha kai haka ne to kamar maganar da kika fari shi wanda ya saya shi ne alhaji dr mahmudu bawamiya ya fito da safen nan ya ce waton ya shi ya hanga butun shi ya amince cewa yana kuma yi ma waton Jandarmani muhammad mubaya cewa ya lashe zaben mm-hmm. saboda shi kasar ghana yana neman yadda za a yi a zauna lami lafiya haka farko abin da ake nema sa'annan kasashen yammacin afirka su bari ya zama musu babban darasi a ce duk tattalin arzikin da za su yi kas su doki su cimma kansu kawai mm. saboda talakawa suke dangwala muku mm. in sun dangwala muku in kun kawo shirye-shirye a yi wai hausa suka ce a yi aiki a ci canji in gani amma ku ba ku aiki sai kuna cin canjin kudaden mutane aikin gaba daidai ban. Muhammad Lamina Ali kenan dan Ghana mazaunin birnin New York a Amurka kuma mai sharhi akan siyasar Ghana Kada a manta sashen Hausa da muryar Amurka ne ake saurara daga birnin Washington a wani shiri na musamman a kan zaben Ghana da muke kawowa daga birnin Accra. To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan daren sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na safe za ku ji wasu abokan aikinmu mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki daga dan birnin accra baba ya ku makeri ne nake cewa mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin amma yanzu bari na sake hannun taku ga malama aisha ma'azu wassalam a gaida baba ya ku makeri da tawagar wakilan muryar amurka a ghana To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. sannan a duk da ake so ana iya bibiyan mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. To nan ne kuma za mu naɗe tabarman shirye-shiryen namu na yinin yau lahadi zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya amince kuma za a ji wasu abokan aikin da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayanin dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni. sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nelson Lopez. Daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asbahi ta gari.